نجي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف الإمام ابن رجب الحنبلي yana mana bayani akan ilmoma waɗanda shari'ar musulunci ta soke su kuma Ba bata kwaɗaitar game da koyansu ba sai dai ta ba da umarni ne ma a nisance su ya kama na waɗancan hadisai da suke bayani akan ilmul ansar muka ce fassara taujihiyya a game da su fassarar da malamai suka yi ana son mutum aka ce shine an yi ta’ammakal al ba a son mutum ya zurfi a cikin ilmul ansar ya zama bai da wani ilimi da ya sani kawai shi ilimin dangantakan mutane ya sani eh da an yi magana ya ce ai a wane a shi kenan da wa ai da kaza kaza shi kenan bai da wani kuma ilimin da ya sani in ba wannan ba to ba laifi mutum ya koyi ilimin nasaba gwaggwadon abin da zai iya sada zumunta da shi to shine sai ma ce wa qad warada al'amru bi an yuta'allama min al ma tusallu bihi al haqiqa umarni ya zo cewa a koyi ilimin nasaba amma a gwaggwadon abin da za a iya sada zumunta da shi mutum ya gane da wane da wane suna dangantaka da shi ba mutum kuma ya ta kalan dangi ba kada mutum ya riƙa kalan dangi e akwai kalan dangi ce ai shi wannan ɗin nan to da mamashi da jikar kakar kishiyar matar kawun shi to uwarsu dai ubansu da eh, wannan ai wannan kalan dangi ke to to to to ba irinsa ba mutum ya san ma abin da gwaggwadon da wane da wane muna da dangantaka domin idan dangantaka aka ce za a buga baki ya to abuhumu adamu wal ummu hawa'u shi nan shi ya zama ga baki ɗaya kowa dangi ɗaya ne nahnu usratun wahida shi ya zama mu dangi ɗaya ne ga baki ɗaya to amma nan ka'idan musulunci sai qur'ani yace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu to mutum ya san qaba'il ɗinsa kuma ya san shu'ub ɗinsu sannan ya san asha'ir ɗinsu ashira ya san su ya san ya san al'amam ɗinsa ya san abna'ul amami ya san akhwal ɗinsa ya san abna'ul akhwali ya san ammat ɗinsa ya san abna'ul ammati da banatul ammat da banatul khalat duk da abna'ul khalat duk mutum ya san danginsa zawul arham ya san su ba laifi bane wannan daga ciki malan ya ce min hadisi abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu min ansabikum ku koya daga cikin ilimin nasabar ku ma tasiluna bihi arhamakum abinda za ku yi amfani da shi wajen sada zumuntar ku mutum ya san danginsa ba daidai bane na ba ku labarin wanda ya bin labari da kansa suka haɗu da wani ɗan uwansu bai sani ba suka yi cicibir suka yi katilan makatulan ya bige shi ya bugai aka yi zage-zage aka yi cin mutunci a hanya da ƙyar aka raba su ashe gida ɗaya za su je a kano suna zuwa sai suka yi arba a gida ɗaya wanda ya kalli wancan wanda ya kalli wancan da bakin shi yake ban labari wanda abin ya faru da shi so da la ya'rifu nasabahu fa kaifa yasilu rahimahu to ana son ma'rifatul ansab hasba ma tusalu bihi al-arham أخرجه الإمام أحمد والترمذي كما wa نسهيش وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا ibnu zanjawai yana ɗaya daga cikin malaman da suke da rubuce-rubuce na hadisi kuma musnadai ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum sun mantahu. amma na riwaya ce da ifiya ta'allamu min ku koya daga cikin ilimin nasabarku ma tasiluna bihi arhamakum abinda za ku iya sada zumuntarku da shi sun mantahu daga nan ku tsaya idan ka gane wani ɗan uwanka ne kuna da jini kuna da jibi na jini da shi to shi kenan kada ka ce kawai kuma kai ta kai ilimin dangantaka ka koya kawai fannin ka kenan wani profesa ne a wani ilimi ai genealogy shi kenan fannin shi wa ta'allamu min al-arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitab Allah thumma ku koyi larabci gwagwadon abin da za ku san littafin Allah da shi thumma mantahu sai ku bar haka nan al'arabiya nan na nufin nahawu a zamanin manzon sama akwai ilimin nahawu babu ilimin nahawu ilimin nahawu an kirkiro shi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shekaru in riwayoyin da ake dangantawa cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine ya kirkiri ilimin nahawu in sun inganta kaga tsakanin nahawu da ilimin da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekaru talatin talatin ba wani abu domin waɗannan riwayoyin da ake danganta duk wasu su akwai maganganu a kansu ɗan shi'a sun yi tasiri a wajen a cikin ilmoma da yawa daga ciki har da waɗannan riwayoyin da suke bayani akan falalar kirkiro ilimin nahawu ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ta'allamu min an-nujumi ma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahri thumma intahu sannan ku koya daga cikin ilimin taurari ma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahri abinda za ku iya shiryatuwa da shi a cikin dufai na albardi tudu wal da kuma abin nan eh, kogi teku sun mantahu daga nan kuma sai ku tsaya haka nan ka san taurari in an ga tauraron eh, tauraro a nan a gabas to in ka ga tauraro kaza to yana nuna nan gabas kenan in ka ga tauraro kaza to wannan na nuna kudu kenan akwai taurarin gabas akwai taurarin kudu akwai taurarin arewa to waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa suka san waɗannan ilmomin sukan yi amfani da su wajen gane alƙibla sukan yi amfani da su wajen gane hanya sukan yi amfani da su wajen gano lokuta da kuma canje-canjen yanayi to irin wannan babu laifi a koya ilmun nujumi littasiyar kenan babu laifi a koya ya halatta aka koyi wannan to sai a kame أما ظن الرواية ضعيفة وفي إسناد روايته ابن لهيئة أتكين إسناد ون الرواية أقوي ابن لهيئة ابن لهيئة كما لمن حديث سنبع فاش وخرج أيضا من رواية نعيم ابن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تحتجون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة ما تسلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتقوا أكا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا شيء تعلموا من النجوم كوكو يا دكتين إلى من توغاري ما تعتدون به في بركم وبعركم أظن ذاكو سام شريعة سندية في بريكم أتدنكو وبعركم دكم كوجنكو تيكونكو إيه. Eh, ka to a koyi wannan sun ma'amci ku daga nan sai ku kame kar ku ce za ku ci gaba da kuma ilimin tawari daga nan kuma mutum ya fara bokanci ya fara share ƙasa yana zanawa yana sharewa yana share zanawa yana sharewa shi nan sai su ce ce ai kaza za a yi eh. yanzu wani kirista ran nan ya wai fasto ne wai ya gano majalisar shi zai sake koma zabe shi zai sake ci amma kuma cikin abin da ya gani to ya gano wasu daga cikin gwamnonin pdp za su yi asara kujerunsu wai ya gano ya yi mafarki ya gani an nuna mashi to duk waɗannan da kake ganin su mafi yawancin shugabannin nan namu wallahi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum wallahi wani yake ba da labari babba ne cikin 'yan siyasar najeriya ya ce wallahi mun san duk abin nan ba kyau amma fa dole ne ne sun san tsafin nan ba kyau amma fa dole su tsafi وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم sannan ku koya daga cikin ilimin nasaba ma tasiluna bihi arhamakum abinda za ku sada zumuntar ku da shi idan kuka koyi wannan to summa ku ko shi ma ku bar wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa'i sannan a cikin dangantaka ku koyi ku san waɗanne mata ne suka halasta a gare ku wa ya haramu alaikum waɗanne matan ne kuma suka haramta a gare ku ku san matan da suka haramta a gare ku minan nasabi ku san matan da suka haramta a gare ku minan raza'a sannan ku san matan da suka haramta a gare ku min al-musahara ku san matan da suka haramta a gare ku ta sanadiyar nasaba maman mutum kakarsa kanwarsa yarsa yarsa jikarsa innarsa gwaggwansa duk waɗannan ba zai aure su ba har abada to haka nan mata ta shayarwa matar da ta shayar da mutum da mamarta da ƙanwarta da yatta da yatta duk su ma sun haramta a gare shi sun haramta a gare shi sannan sai kuma minal musaharati shirkuntaka su waye suka haramta a gare shi ta sanadiyar shirkuntaka su ma ya san wannan in ji sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sun mantahu daga nan ku tsaya nan kakku ta ta'ammuki a cikin waɗannan ilimin ku kalli fa magabata su abin da yi suka ɗauka ke kun ga can da ya ce wata allamu minal al-arabiyyati da isnadin da'ifi ne min al-arabiyyati ma ta'rifuna bihi kitaballahi sumantahu yanzu larabcin da wasu suke koya har su zama professors ne amfani shi a cikin musulunci har a samu wani jari'i wai larabci ya karanta farfesa ne ya ce wai ba ilimi a ƙur'ani shi ne laysa fil qur'ani ilm wai ba ilimi a cikin alƙur'ani irin su sai ya buga mutum yas'alunaka anil mai a hadha huwa al-ilm wa yas'alunaka al'una mahid wai wai wai wannan ne ilimi amma idan ka kawo masa ka ce eh ai qala aqad fi abqariyati khalid eh, sai ya girmama ka aqad ya fi qur'ani to kaga yin wannan ne amfanin larabcin su larabcin da bai tsina nama musulunci komai ba illa ma kana mi'walan li hadam al-islam an yi amfani da shi a matsayin guduma wajen rusa musulunci irin su larabcin su da Husaini ne tsina nama musulunci wanda suka rika tuhuma al-qur'ani suna tuhumar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun wai profesosin larabci ne me amfanin larabcin irin waɗannan babu alkhairi a cikin sa. ai ba da dan ma qur'ani ba ne larabci bacin alqur'ani ne larabci Allah madaukakin sarki ya zaɓi larabci ya fifita shi ne saboda ya saukar da alqur'ani da shi amma ba da dan haka ba to la farqa bainal arabiyyati wa sa'iril lughati yasa duk lokacin da zaka yi bayani akan fa'idar koyon larabci kada ka kara kai ka rage ka ce saboda fahimtar musulunci daga nan ka tsaya nan wanda ya yadda yadda wanda bai yadda ba kada Allah ya bashi ikon yadda in je larabci ta ta wuce wannan fa'ida to bai da wata fa'ida fahimtar musulunci ita take sa a koyi larabci a iya nahawu a iya sarfu ba daidai ba ne kana masanin addini amma ba larabci ɗan jawabi da za a gayyato mutum ya zo ya na ‘yan mintota ya ta zufa ya bige siba wai can ya bige siba wai can hmm? an yi wata hudu ba a nan garin aka yi hudu ba wata rana aka rika faɗin uh, abin nan uh, mawzu'ai uku duk wanda ka zaɓa ɗaya ne ويجب على عليهم أن يرسلوا أبناؤهم أبنائهم أبنائهم إلى المدارس أبنائهم أبناؤهم أبناءهم إلى المدارس وأولادهم أولادهم to kaga irin wannan shine fa'ida koyon larabci kuma bai yi dan akwai ɗaya ba to kaga irin wannan ke to duk wanda yake karantar larabci ya sa aqidarsa kenan zai koyi larabci ne kamar yadda Mustafa Sadiqur Rafi'i rahimahullah ɗaya daga cikin wanda suka kara larabci a wannan zamanin a alasrul asrul hadith yake cewa inni la'alam annani rasulun mab'usun min Allah li udafi 'an al-lugha al ce ina sanar da ku ni manzo ne daga Allah da ya fito da ni domin in kare larabci kuma ya yi ba kuskure a cin maganarsa ai bai ci an mishi wahayi ba Allah ya fitar da shi domin ya zo ya kare larabci kuma ya kare larabci su da Hussein ai ba su ji daɗi a wajensa ba kuma kurma ne kurma Mustafa Sadiku Rafi ba kurma ne shi ne wani yake cewa faɗa tsakanin kurma da makaho sai Allah ɗa Hussein makaho shi kuma Mustafa Sadiku Rafi kurma <laughs> haka aka haɗe aka yi ta bugawa eh Allah kare ɗa Hussein وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريقة sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu aka ruwaito yake cewa ku koya daga cikin ilimin taurari ma ta'rifuna bihi al ta wa tariqa abinda za ku iya gane al-qibla da kuma hanya da shi in kuka koya a cikin ilimin taurari wannan ba laifi وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به الإمام إبراهيم nakha'i tabi'i rahimahullahu ta'ala baya ganin laifi an ya ta'allama rajulu mutum ya koya minan nujumi daga cikin ilimin taurari ma ya hata bihi abinda zai iya samun shiriya da shi shiriya hanya wa rakhasa fi ta'allumi manazil al-qamari ahmadu wa ishaqu al-imam ahmad bin hanbal da al-imam ishaq bin rahawayhi dukkaninsu sun sauƙaƙa babu laifi mutum ya koyi manazilul qamar eh قرآني أن ياتي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأردون القديم منازل إن منازل نيغدا أشرين دا تقوش منازل نيغدا أشرين دا تقوش تباب لي في الإمام أحمد بن حنبل دا الإمام إسحاق بن راهويه suna ganin babu laifi mutum ya koyi manazilul kamar din nan babu laifi domin ana amfani da su domin sanin hanya ana amfani da su domin sannan wa ya ta'allam min asma'in nujumi ma yahtadi bihi sannan mutum ya koya daga cikin sunayen taurari da zai iya samun shiriya ya san hanya da shi amma wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamari amma al qatada al qatada al wa almajirin sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace yana ganin bai da amfani mutum ya koyi manazilil kamar. ولم يرخص ابن أيينة فيه ذكره حرب عنهما شيما الإمام سفيان بن أيينة تابع التابعي ببادة سوقي بقى مدى قويم منازل القمر ba daga nan bane wasu ke koya daga ilimin hisabi sai kuma mutum kawai zama boka duk mafi yawancin mutanen da ake ce musu alabiya in cikin gari Ka ji mutumin ana nuna ana cewa alabiya alabiya sharri ne fa alabiya sai a tsaya nan alabiya wai alabiya bukata to ba ma sai an ƙara bukatar ba kawai alabiya to to to bokaye ne yara ne wasu su wallahi ina rantse muku da Allah wasu su ko iziya ba su yi ba suna fara irin wannan bige-bigen shikenan da su da karatu har abada shikenan sai yan mata su fara zuwa wajen su neman sa'an miji shikenan ana nan ana nan sai yan siyasa su fara zuwa shikenan mutum ya zama na kasar gumin boka aljanni ya bashi sharadin kai ya rika sallah shi kenan aljanni ya bashi sharadi ya ce ya zama dan luwadi aljanni ya bashi sharadi ya ce rika rubutu da rubutun alqur'ani da haila wallahi abinda ake a Najeriya kenan sada muna nan ta ita sakko to al-imamu qatada tsoron haka yace kwata kwata ma maganin bari ka a fara maganin bari ka a fara a bashi yanzu akwai malaman da idan za ka koyi rabon gado a wajen sai sai ka yi hisabi sai ka koyi ilimin hisabi to idan ka san a zuciyarka daga hisabi sai kuma mutum ya wuce ya wuce matsayin hisabi ya tafi ya shiga babin iqabi to ya bari idan za a koya maka ta hanyar plus da minus da fraction da ratio ka ɗan san waɗannan farkon lissafan lissafan masu sauƙi ka iya a raba maka gado ka san wake da nisifi ka san wake da rubu'i ka iya haba da baza shi ce ya kada ka ce sai ka yi hisabi ka san manazilul qamari ka san waye ka san waye ka bashi wa harbu al imam ya ambata daga gare su wa qala tawusu rubba nazirin fin nujumi wa muta'allilin hurufa abi jadin ليس له inda Allah خلاق al طاووس tawus babban malami ne tafsiri shi ma ko yace rubba nazirin fin nujumi so da yawa akwai mai bincike game da ilimin taurari wa muta'allimin hurufa abijadin da kuma mai koyon harfofin abajada abajada hawaza hatsaya kalama ai waɗannan su ne alƙalman hisabi da ake amfani da su wajen koyon hisabi kaga abaja da hawaza hadaya su ne za su baka unit gidan unit kenan a na wakilta ɗaya ba na wakilta biyu ja na wakilta uku da na wakilta hudu hawaza ko ha na wakilta biyar ga sunan haka kai ƙarshe to su ne gidan unit kenan to sai gidan tens sai gidan kuma hundreds sai gidan thousands eh abin nan al' al'asharat al' al'ulus to su ne haka ake bugawa to shi ne yake cewa wa muta'allimin hurufa abijade da mai koyan harfan nan na abajada so da yawa laisa lahu inda Allah khalaqun so tari ba su da rabo a wurin Allah domin za su cinye rabansu na duniya za su karɓar mai hulwanul kahin ko za su karɓar na goro na goro da za a rika ba su su bugun ƙasa su tsafi shi kenan خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه من رواية داووس عن ابن عباس رضي الله عنهما shine shine shine sai mu tsaya nan mun tashi sai mu ji bayanin da malam zai a game da wannan bayanin da suka yi na rubba nazirin fin nujumi wa muta'allimin hurufa ajijadin laysa lahu inda Allah khalaqun to za mu ji al-imam ibn rajab al-hanbali wani irin taujihi zai ma wannan bayanin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ilimi mai amfani ya tsare mu daga ilimin da ba shi da amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in